la'ane su ko musulmi fa in kun bi littafin ku Allah zai baku ba zai baku ba har Allah ku za ta fi tsanani akan tasu za ta fi tsanani dan me dan darajar manzon ku da darajar littafin ku Qur'ani ya fi taura da Injil Allah ya tsare su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora shi akan wace annabawa ashe naku la'anar